Barin tura mata wa'innan kayan ne duk ta mata da amina. Alaikum salam. Yaya ka fito yaya? Safiya ho. Wala yayi ka gawa ta ce ta takura min tun safe take kira na yayi sai na tura mata bidiyon wasu kaya za ta siye su. Yar kasuwa tamkar wata sarauniya. Na ba yaya. Har na ɗauko kayana na canja ne komai kina nan kina ta danna dannan waya. ya sha'afa ne wallahi wannan kayan ne ya sha'afa da ni ga tunan na ya gudu ba komai gashi da yana gama komai gashi zan fita ya to bari in dan jira ni sai in dan gama tura sai in ga kaka to sai a mun addu'a ko addu'a kuma yaya bayan addu'ar da kake jiya fa ina kallon ka fa baka bacci da wuri ba haka kake kwana sallah yayi wata addu'a ce ba kai ai kai dai Allah kawai ya karba wato kenan idan ni ne wa kaina addu'a ba sai ke mun ba kenan a yaya ai da addu'ar da zan maka ai bata kai wacce kake ba ni na ma san ta ma sai ta fi saurin karbuwa yaya na gode a'a ke zaman kike wuta tunda na ga abinda da kike kada in takura miki rakiya dama kin saba ko biki raka na biyu ba matsala to sai ka dawo ka yafe kenan na yafe alhamdulillah sai na dawo to sai ka dawo lafiya na alhamdulillah to sannu na gode dama ina so ne zan yi magana ta me ba ina so ne alhaji dama zan je gida saboda ina ji kamar a jikina wani abu ya faru da mahaifiyarka to to tun kan ki zo dama tana da dan matsala ne ko ko a yanzu ne yake tunanin haka gaskiya dai ina jin a jikina kamar wani abu zai faru saboda Tunda na zo ban koma gida ba. To abin da za a yi, me zai hana a buga musu waya don a tabbatar da haka? To ai Alhaji babu waya a hannunta, shi yasa nake so na tafi. To amma me yasa tuntuni bai faɗa ba? To ai mun yi maganar da Hajiya, na yi tunanin mata ta faɗa maka. To bata dai gaya gaskiya to amma ina ganin da bari kika yi kamar dan karshen watan nan da watan ya kusa karewa. A yi miki albashinki, in aka baki kuɗin aikinki ina ganin ki dan je musu da dan wani abu zai fi ki taya ta da addu'a insha Allah in ta kama ma inda buƙatar ko raka ki sai a raka ki ko kuwa eh ba komai Allah ya bata lafiya eh Allah ya rufa asiri shikenan to sai ka da kai Hajjo Hajjo na'am zo mana ina ta kwala miki kira ba za ki karaso ba Maganin me kike ke da Alhaji Usman Auji? Dama ina masa magana ne akan tafiya ta gida saboda na ga lokacin albashi na yi kuma kin ga tunda nazo ban koma gida ba. Ni zaki tara ki ga ko shi bakin tare ni kin ga min ba ba za jira ki amsa da zan baki ba ina ruwan ki da mijina. Me ya haɗa ki da lissafin mijina da har zaki tare shi a waje zai fita kina mishi magana. Ina ji ne a jikina kamar wani abu zai fitar da mahaifiyata. to ina ruwana sai ki jira ki bari ai watan bai kare ba sai ki jira ki ji amsar da zan baki amma kawai ki tare min miji a tsakar gida kina mishi magana a dan me hurumin ki ne ni fa na ki dauko ki na kawo ki cikin gidan nan ni ce alhaku ki gaya min matsalar ki ni kuma abin da na ga dama shi zan yi akai ba wai mijina ba ba na son wata mace in ganta ta raba na ba na son naga ana kusanta inda mijina yake ki kiyaye wallahi zan iya miki chicken out kuma wallahi ba zan biya ba na ci banza wallahi ya zai kawai zai fita ki kama ki tare shi kina mishi magana a dan me ki jira ni ki ji amsar da zan baki mana shikenan ki ya hakuri haka kuke yi wallahi shi yasa ake ke daukar da raki wani zubi kuma tun a girki ki ki ki gama ki bani in cikin ki ki karasa yunwa nake ji ki tashi ki je ni ki karasa min girki na to shikenan sum sum sum sum kamar da gaske kawai haka kurin so wallahi ba zai yiwu ba shi ma zai dawo 그 음. ta yi ne a kicin tunda zan fita kina cikin ɗakin girki kuma na saki dama na kotar da ke a ciki lafiya? Alhaji girki nake yi. Girki wani iya ake girki? Abincin gida ne ai Alhaji amma insha Allah yanzu zan ƙarasa. Ha girki. ya za a yi kayan dubu arba'in da biyar sai miki da shi naira dubu talatin haba don Allah hajiya ba zai yi ba ai ko kudin ma ba amir yana ta son kira kuma gidan ah. na ya ya na kaka dawo eh mantuwa ne na dawo ta rage kenan ma sauri ya haifar da nawa tun da an zauna har an dawo gaskiya ne zan yi zuwa yawwa ah, nake so ne magana da ke shi ne hmm. magana abinci dama wannan yarinyar kina ba ta dama ta shiga kicin ta je ta girki ne ko koyo ta fara yaya ita take yin girkin gidan nan mana ai duka bincin da kake ci tun da aka kawo ta yayin take a cikin gidan nan haba safiya yaya mutum yana da mata zai ringa cin girkin yar aiki ai bai kamata ba ai ba wani mai gida da yake alfahari da a ce wata ce za ta yi masa girki kana da mata amma za ki sarrafa min da hannunki ba sai kin ba wata fi sabilillahi ban san ya tsafta take ba yayin ta yake yaya dan Allah ka yi hakuri ka daina korafin nan da fa a ce bata iya ba shine za ka korafi amma tun da yarinya nan take girki baka taba jin ba daidai ba kuma ta iya ya yi miya amfanin kawo min yarakin ba don wuta ba shi yasa kawai na sallama mata gaba ta take yi min saboda ban da matsala da ita ta iya kuma za ta ce maka mu ima hutuna ne ba ka taba ni ba. dan me aka ita ba da umma ba ya zai kawai yana da yar aiki a cikin gida sannan ba za ta yi girki ba kuma sai dai ni in tashi in girka mata ha ba yaya ya ba shi duba kada yin hakuri na dai kawai Kai, na fagaran shi a bacci. Yaya! ya ka kawo ki gidan nan hajjo ko kuma CID dan Allah ki bani labari ban ga dalilin da ni da mijina na fito ina mishi magana zaki zo ta kura min ido ba CID kike Hajiya dama ba wani abu ne na ni kare mu wani abu na faruwa da kawo dauki to wani dauki ne sai ke nan zane mu dauki ne dauki ne ke so ni da mijina ne farafta ina magana hajjo ban fara ne ba ni ba na ganewa ya za a yi kawai muna magana da kina kalam na faga take take ki ba kina shishige mai da yawa a duk me yasa na ja miki kunne da su na ga yanki je daina kusan ta inda miji na yake amma yanzu ya karanta ke ce bude kofa ke ce menene na sa ki ni na ne ba na kina ba na san shishige a al'amarin aure wa gidan aure na aiki da ko ki mun wallahi tallahi zan miki cikin out zaki bar gidan nan shike da lafiya kada ki ga mun mijina in kika ga shi ki dinga kauda kai

ya haƙuri ba wulaƙanci ba ne ba haba oga ne fa ya dawo mai gidan ne ya dawo shi yasa na je na ɗan bi da abona tukunna yanzu sai nake kiran ki ya haƙuri eh ina jin ki gaskiya a'a sai dai in ki ba da naira dubu arba'in wallahi dan ke ci. ba abin da na ci haka yanda aka kawo shi haka na bar miki shi to ai kin san yanda yana yin garin yake ya za na salama miki shi haka eh wallahi hakan ma dai kawai na ya haƙuri ne yaya na samu anan subhanallahi ina wayan da suka kawo kama sanan na suka yaya thank you Assalamu alaikum. Yau ina jin ka. Ni abin da nake so ka fahimta. Yanzu kawai saboda na samu matsala ta karaya ni ba zan iya fitowa ba. Sai a ce ba zan iya samun wakilci ba. Kamar ban fahimci me kake so ka gaya min ba. Me hakan yake nufi? idan fa wannan abin fa da kake magana fa idan shikenan fa komai fa ya kare kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ya haka shikenan yanzu ba da komai eh yaya ban gane komai ya kare ba ji ne kamar kana cewa komai ya kare me faru safiya ban san me ke damun mutane ba yanzu 'yan kwanakin kawai da na samu larurar nan na gida duk wani abu da ya kamata a ce amman ya gagara yanzu magana ake fa kamar abin ma fa da na mallaka fa jari na fa cancakat duka abin da na mallaka na hada jari da shi cancakat kenan fa akwai fa barazana fa na ma farsa shi kenan gaba ɗaya na shiga uku wani wuce iriyar masifa ce yayi ban gane ba kuma ya tafi kenan na shiga uku yaya ga karaya ban gama ji da wannan ba yanzu shi ma arzikin ya karye kuɗin ma babu yaya mu ci me to ha ba yayi dan Allah me yasa zaka je ka zauna a guri ɗaya kana sana'a iri ɗaya ba zaka raba kafa ba daga raba kafa ake yaya ai wannan ai wannan amma kai yanzu ka ga. umai ya tafi to ni me nake da shi da hazin nan wani raba raba ba abinda na iya ni shi na sani shi nake kasuwanci na ɗaya ne yaya babu fake ne 걸리고 안 걸리면서 오케이? Hajja? Me ya faru na kin kin buga uban tagumi ne kamar ta kai koyar da sakon mutuwa? Wallahi ba ka komai. Ha, ga yamin gaskiya dai. Na san dai ba zai wuce dai kan maganar kuɗin ki ko kuma dai duk gaggawa asara ai ta jira ya samu. Kya bari ki gama rufe watan tukuna sai a magana albashi. Wallahi ba ma shi bane. Kawai tsotsin da ya faru da alhaji ne ya yake damu. Yake damin ki? To me kike so kenan? To ai haji ko ba komai kana zaune a gidan mutum irin wannan tsautsayi ya fara da shi ai ya kamata ka tausaya masa. Mm. Dubiya za ki kenan. Ya kamata haji ki bani dama na je na duba shi saboda kin ga ina zaune a gidansa bai kamata dan haka ya faru da shi a ce ba zan je na duba halin da yake ciki ba. Ya kamata na je na duba shi. Eh to kin dan yi maganar hankali. Ba matsala. yana cikin fara zaune yana rubutu sai ke shi kin tabbatar da kin gama abubuwan da na saki har wankin da na baki kana kammala in fito da sai ki dauko shi